الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد إنقوى وإن دسكي سورارمو لكما كلموا من المسوغي سائر تأدين المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau mana 21 ga watan zulƙada hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara 2021 inda muke gabatar da karatu cikin littafin littattafai guda biyu littafi na farko shine littafin aqaid shi al-imamiyya al-ithniya ashariya su'alun wa jawabun na ainihin wato babban malami ma a sannan sai littafi na biyu da muke gabatarwa shine littafin babban malaminmu Sheikh Malam Habib a littafin mai suna tambihu ulil albab ala salasimiyatin na وثلاثة وثلاثين قولا من أقائد أبي الأباس وأتباعه وأن وأن شيني مجلسين أربعين دأكو a shafi na sittin da tara daidai za a tashi, kwana biyu dama ba a yi karatu ba yanzu nan ga wani yana cewa yanzu nan hawan jinin wasu zai tashi to ba mamaki kuma din daga hawan jinin wasu ya tashi ɗin yanzu kafin mutane su haƙuri wanda suke bibiyar wannan makaranta ƙa'idar da muke bi wajen sanarwa da yake ba mu yi karatuttuka a jere ba haka kamar yadda muka saba sai abin da yake na mu'assasa ɗin wanda ya kamata mu sanar sai ba mu sanar ba kuma insha Allah za mu dawo mu ci gaba da karatuttuka kwanan nan na shi tambihu don na san mutane na jira ƙwarar gaske gaske kuma za mu yi halka biyu yanzu insha Allah kamar yadda aka saba yi kafin mu shiga halka ta biyu a yi haƙuri yau za mu sanar la'akari da kwanakin nan ba mu sanar ga baki ɗaya ba maganar ita kanta mu'assasa ɗin dangane da gudunmawar da mutane suke ainihin wato aikowa a kamar yadda kowa ya sani cewa wannan makaranta tana da tsari eh, wajen aiko da gudunmawa idan kowane wata ya zo ƙarshe so jiya na yi tsammanin talatin da ɗaya ne yau wata zai ƙare ashe jiya watan ya ƙare yau ne ɗaya ga wata a yi haƙuri za mu sanar yau sannan kuma za mu sanar da a sabon akawun ɗinmu da muka buɗe yanzu na jais bank akwai wanda suka ce suna so za su ba da gudunmawa tuntuni kasancewar ba mu da akawun da jais bank ya sa ba su iya saka gudunmuwa ba yanzu mun buɗe account ɗin a Jaiz Bank a account number na wannan mu'assasa ɗin kamar yadda masu saurare suka ainihin wato sani ko kamar yadda ran faɗa yanzu ina zuwa akwai abin da nake nema ne tukunna hmm. ko wani da yake mu in faɗa ne ta shi nake nema a sifili sifili sai biyu uku sai a sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas da turanci 0027 33 sunan banki stanbic ibtc a sunan kuma akawun ɗin asahabatul kiram wannan akawun ɗinmu kenan na abin da ya shafi wato a stanbic ibtc sai kuma na ja'is wanda muka bude kwanan nan shi kuma wato wanda muka bude kwanan nan na ja'is ban wato sifili sifili guda uku sai takwas takwas sai ɗaya tara sai hudu hudu sai takwas ma'ana 00 guda uku 88 wannan fufu cn shi ma ashabatul kiram sunan account din sunan banki shi kuma jaiz bank ne da haka muna addu'a ga duk wanda suke aiko da gudunmawa zuwa ga wannan makaranta dan addini ya ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri abin da ke hannunsu na dukiya Allah ya tsare musu shi Allah ya wa dukiyarsu albarka a ah, sai kuma nambobin wayan da idan ana buƙatar ƙarin bayani ana iya tuntuɓa su ne sufuli takwas sufuli uku biyu a sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sai sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai a biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuri sannan akwai sufuri takwas sufuri uku bakwai takwas uku tara hudu biyar hudu wanda suke ƙasar Nijar suna iya tuntuɓin wannan namban waya akwai tara shida tara bakwai uku sufuri sai shida shida wanda suke ƙasar Ghana suna iya tuntuɓin wannan namban wayan sufuri biyu sai hudu hudu guda uku sai tara uku sai bakwai hudu a bakwai biyar hudu wanda suke ƙasar benin suna iya tuntuɓan wannan namban wayan tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke togo suna iya tuntuɓan wannan namban wayan tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli wanda suke kamaru suna iya tuntuɓan wannan namban wayan wato shida biyar sufuli tara bakwai shida tara sai shida sufuli wanda suke ƙasar mali za su iya tuntuɓin wannan namban wayan wato shi ne plus biyu biyu uku sai bakwai hudu hudu sai uku daya sai takwas daya biyu wanda suke ƙasar gaban suna iya tuntuɓin wannan number yan plus biyu hudu daya sifili bakwai sufuli sai shida takwas sai daya sifili hudu Allah ta'ala ya saka da alheri a ko shawara mutum yake da ita wata za ta amfane mu ko ta amfani addini kofar mu a buɗe take sha Allah in mutum ya zo da ita za mu ainihin wato saurare shi to an ɗan kwana biyu ba a ji duk da muna ci gaba da karatuttuka ba a ji wani abu ya sake motsawa ba Ala rawi in ya tafi hutu in ya dawo kafin ya ci gaba sai ya ɗan yi waƙa ya ce Allah sarki na dai dawo to mu ma yau Allah sarki mun dawo wanda suke da littafi a hannunsu idan suka duba alfasulus samin fasali na takwas da'awal tisabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da'awar da aka ce shehu tijjani yayi ta intisabin kansa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen cewa shi jikansa ne to shine malam yake cewa min akazibihi at-tijjani ya ce daga cikin ƙaryace-ƙaryace in ji malam habibu ba in ji ni ba shi shehu tijjani rariyallahu ta'ala anhu to shi ne malam ya ce daga cikin ƙaryace-ƙaryacen da ya yi sabon kansa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi ƙauluhu faɗinsa da yake faɗa suka ce in ji ‘yan tijjaniya wannan maganar da malam habibu ya kawo تنا تكين جواهر المعاني الذي بهامشه كتاب الرما نسكة المكتبة الشعبية الباب الأول الفصل الأول في التعريف المجلد نئيا شافي نتلاتين دتلاتين نئيا لجواهر المعاني الذي يليه كتاب الرما إشراف مكتبة البهوس والدراسات جزئي نئي شافي نشاع تقص وجواهر المعاني تحقيق الإمام الشيخ التجاني علي سيسي a mujallali na ɗaya shafi na arba'in da biyu a nan ne su ‘yan tijjaniya suka kawo suka ce shehu tijjaniya ce annahu sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallama wai an haɗu da annabi ya tambaye shi an nasabihi dangane da nasabarsa sai ka ce wani sahabi in ka tambaya sai ce wai alamul misalin alamun ne ruhi kai ka ji renin wayo ba kuna ji muka tambaye su ma muka ce in kun fassara hadisin marra'ani fil manami to menene alakar wanda shi kuma ba mafarkin annabi yi ba waka kawai yayi kuma wakar ta sa izamanto duk wanda yake sauraron ta duk inda yake annabi zai zo gurin me alakar wannan wakar da wancan hadisin me alakar da wanda ya karanta jauhara so bakwai duk inda yake annabi su ya zo gurin me alakar su ne an nasabihi wai ya tambayi annabi sun haɗu ya tambaye shi dangane da nasabarsa wa hal huwa min al abna'i wal auladi cewa yana daga cikin 'ya'ya wa min al ali yana daga cikin iyalan annabi wal ahfad yana daga cikin jikokinsa kuwa fa ajabahu sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi wai sai annabi amsawa shehu tijjani Ya ce anta waladi haka kai ɗana ne da gaske jama'a wannan fa abin ya faru ne fa daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari da wajen wani abu aka haɗu annabi yake cewa an waladi haƙan kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske to shine sai yake cewa a bi da faɗarsa ya ce an waladi haƙan kai ɗana ne da gaske an waladi haƙan an waladi haƙan kai ɗana ne da gaske karrara ha sallallahu alaihi sallama, salatan kuma annabi ya maimaita wannan da suka haɗu da shehu tijjani har sau uku wa qala lahu sallallahu alaihi wai annabi ice maka nasabuka ila al-hasan bin ali sayyid nisbaka zuwa ga al Hassan hasan dan ali bin abi dalib ingantacciya ce wa hada su'alu wannan fa tambayar da shehu tijjani yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya bashi amsa waka a ya ƙazatan lamanaman kuru-kuru aka haɗu ganin annabin tsohuwa ƙiri da muzu daga nan ne kuma sai suka ƙirƙiri na saba ɗan wane jikan wane jikan wane jikan wane har nasabar ta kai zuwa ga annabi amma asalin maganar ba wai a tarihi ba ne an sanin cewa shehu tijjani yana da alaƙa ta silsila an san cewa shi jikan annabi ne har ya to kan shi a yadda a mafarki aka haɗu annabi ya bashi ɗariƙar tijjaniya tiri da muzu to haka aka haɗu ya ce kai ɗana ne kai ɗana ne daga wannan ne fashe tijjani ya zama jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ga sharifai nan sun cika ko'ina yawa ƙiri-ƙiri mutum kasan mamarsa ka san babansa kawai sai a waye gari ka rasa sanin me ya faru sai a ce maka wai sharu ne me ya faru wai jikan annabi ne shi ma wannan nazariya ya zama jikan annabi alzazziki almusawi wai jikan musa alkazim ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya kuma ainihin wato kiyaye mu da irin waɗannan ƙareta-ƙaretan. Shi yasa ba wanda ya kai su wato jingina nasabobi zuwa ga annabi kamar su daga su sai wa'incan mutanen da wuya kaga wani an ce maka ahalus sunna ne ya minki yana ce maka wai shi yana da alaka da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan da'awar ta ƙarya duk wannan suke wannan da'awar yanzu a Kano fa unguwa ake da ita sunanta unguwar sharifai yanzu kwanan nan wanda aka ci ya zagi annabi fa shi ma sharu ne wajikan annaba ne kuma haka izo a idan dannawa annaba zagi haka ake to tun da su na farkon sun yi ba dalili shi yasa kai ma idan wani ya zo ya ɓatare ya ke yake shi ma jikan annaba ne dole a yadda dan kai da kai da awar baka da dalili shi ma bai da dalili wani a cikinsu yana faɗa mu yace ni fa na ɗauki kani na fa na kai shi makaranta ba da hannuna ya ce bayan kwana biyu ya tashi zuwa da abokansa an zo ana ba da tarihin yana ba da labarin wane-wane shi ne ga yadda ya taso ya ce ashe shi bai sani ba wannan tarihin da yake bayarwa ashe ɓata abubuwa tun da ya zama kamar shehi yanzu yana tafiya da muridai suna biye da shi shi yayin shi ne shi ya ɗauke shi ya kai shi makaranta sai ɗaliban suka tambaya wannan fa waye sai aka ce ayyayen malam ne sai aka ce to shi ma ya zama sharu saboda tsabar iya shege wai shi yayan fa ya ce malam ni fa na ɗauki shi na kai shi makaranta da kaina wai sai ga shi da ya tashi dawowa ya zama shehi kawai an zo ashe wai ya zama jikan annabi shi yayan bai sani ba da yana magana ana tambaya to wannan kuma waye fa sai aka ce a'a ai wannan yayin sharu ne sai kawai ne ke to shi ma ya zama sharu daga yau haka fa ake yi ba haka ake so maganan cewa shehu tijjani ya ga annabi ko yana da alaƙa da shi jinin annabi ne duk wannan fashe yasa kaga in ka ɗauko maganan cewa ana ganin annabi kiri da muzo za ka ga hankalinsu yana tashi saboda wannan gabar sun gane cewa in fa aka tsinki ta to maganan tijjaniya fa ta tsinke. don duk abin da tijjaniya ta gino a kan shi magana sai ta cewa shehu tijjani an haɗu da annabi annabi ya ba shi ɗariƙan nan to haka yanzu inda za a ce maganan ana ganin annabi kiri da muzu har ya ba da wani sako ƙarya ce maganar banza ce to ita ma maganin ta wai shehu tijjani jikan annabi ne bata taso ba don wannan maganan <coughs> daga baya ne na saban nan aka kirkire ta jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane har aka kai zuwa ga inda aka ainihin wato kai yanzu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kuma kiyaye mu mutane nawa ne waɗanda ba za su kirgu ba mun san su mun san iyayensu mun san asalinsu amma yanzu duk sun juya sun zama jikokin annabi saboda kasancewa ka jikan annabi ya yi arha ba shi da ainihin wato wahala sannan mutum ya zama jikan annabi ba shi ne abin da ya dami ifi damu wallahi in mutum ya tabbatar da nasaba ingantacciya yana da alaka da gidan annabi wajibi ne mu girmama shi yanzu a wannan littafin rin gani eh, alwafi sharhi na biyu ne na danko na uku na dakoko tabarin danko na ɗayan gari a kai na ɗayan na ɗauko mala abu ce na uku na ɗauko na ɗayan ke nema mala abu na ɗayan na ɗauko ban yi kuskure ba kai ne dai kai kuskure ta yanzu kun ga wannan littafin alwafi littafi ne da aka yi shi a kan tarihi an kawo kamar yadda ibn hajar al imam bukari ya tashi kawa daga jafar cewa manzan Allah ya ce li afarin ga jafar Ya shibata khalqi wa a shibata wa kulƙi. wato da halittarka da halittata sun ainihin wato yi kama yace wa Jafar yayin na Ali to shine yake cewa Alhafis hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya kawo mutum goma sha biyar wanda ya kasa su gida biyu kaso na farko suna daga cikin ƙabilar Banu Hashim mutum goma sha ainihin wato biyu sannan kaso na biyu wanda ba sa cikin kabilar Banu Hashim mutum uku wanda suka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kawo nana Fatima yar annabi Muhammad sannan ya kawo Ibrahim dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai Al-Hasan akwai al Hussein, akwai Jafar akwai Abdullahi bin Jafar akwai Auf bin Jafar sannan akwai Abdullahi bin Al-Harith bin Nawfal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu sannan akwai Qusum bin Abbas. sannan akwai abu safiyan bin al-haris bin abdul muttalib sannan akwai muslim bin aqil sannan akwai muhammad bin aqil bin abi talib wayannan cikin banu hashim wayanda suka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wayanda ba banu hashim ba mutum uku akwai as-sa'ib bin yazid radiyallahu anhu shine al-jaddul a'la lil imam shafi'i al-imam shafi'i ɗaya daga cikin malamai na mazahibu guda hudu yana da alaƙa da gidan annabi balma kakansa na ƙarshe babba aljaddul a'ala yana daga cikin waɗanda suka yi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sana akwai Abdullahi bin Amir bin Qurayd al-Abasi sana akwai Kabis bin Rabi'a bin Ali radiyallahu anhu kamar yadda ya kawo kama kaga ahlus sunna bai dame su ba wajen alfahari da al-Imam Shafi'i sun fi alfahari da abin da ikarantar na sunna sama da nasabarsa zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dan haka wannan maganan da su in intijaniya suke faɗa malam ya kawo reference yace gashi shirin inda suka faɗe ta kuma an ka balli tafan su sumuniyatul murid siyaqutatul farina duk zaka samu cewa wa'annan maganganun cike suke cewa ya faɗi cewa wato annabi wai sun haɗu yace anta waladi haqqan anta waladi an anta waladi haƙan to wannan yana daga ciki kuma wannan kowa ya san a Najeriya abu ne wanda yake shafi ko sha ya da da'awar kowa jikan annabi ne kowa jikan annabi ne a cikin su to shine malam ya tafi al-fasl sadis ko al-bab sadis min aqaid at-tijani wa aqaid atba'ihi fihi salasu fihi salasata ashara faslan akwai fasali guda wato fi salasata ashara faslan fasali guda goma sha uku الفصل الأول إيمانهم بأن التجاني يأخذ الأحكام عن الله إيمانا da suke da shi cewa shehu tijjani yana karɓar hukunce-hukunce daga wajen Allah azza wa jalla ko ya akudu al'akama anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wa wasallama mubasharatan kai tsaye yana karɓa daga gurin Allah sannan yana karɓa daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan maganar da malam Habibu i faɗa za mu ji shin magana ce da ya yi ta shaci faɗi ikan fato faɗe ta ko ko akwai ta a littattafan wa'annan mutanen sai ya ce wa mimma yadulluna daga cikin abin abinda yake nuni ala annahum yu'minuna bi anna tijjani tashehu amara Tijjani? ya akudul ahkama anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wa sallama mubasharatan yana karɓar hukunci kai tsaye daga Allah ko annabi kai tsaye qauluhum fadas wannan maganan ya zo cikin wato littafin ad-durratul kharida ya yaqutatul farida a mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da uku a nan suka faɗa addurratul kharida in ba addurratul kharida ma to akwai a cikin munyatul murid da ya ƙutatul farida me yake cewa wa kana yaran nabiyya fi hali yaqdatin wa laysa yagibu anhu miqdara tarfatin wa yas'alu anhu an kulli amrin yuriduhu fa ya rabbi warithni maqama wasilati wai suna cewa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda suke faɗa eh wai wa kana yaran nabiyya ya kasance yana ganin annabi Muhammad fi hali ya ƙazatin a halin farki walaisa ya gibu annabi bai kasance yana fakuwa ba anhu daga barin shehu tijjani miƙidara tsarfatin ko da ƙiftawar ido ne wa yas'aluhu shehu tijjani yana tambayar annabi an kulle amrin akan kowane al'amari na addini yuriduhu da yake nufinsa shi yasa sai ce to fa ya rabbi ya ubangiji warrisni ka gadar da ni maqama wasilati matsayin wasilarsa wannan shine abin da suka faɗa a ciki shehu tijjani yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi bai taɓa barin shehu tijjani ba ko da iftawar ido a wa'annan ranakun da suka faɗa kuma in ya ga annabi duk abin da yake so ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya tambaye su a wannan lokacin abin da suka faɗa kenan so shi yasa za ku ga dole tun da muka ɗauko maganan cewa ana ganin annabi maganar banza ce to shi sa hankalinsu ya tashi lokacin da ya zama ke musu ilzami cewa yusuf ali ya ce annabi ne karantar da shi ƙur'ani daga bango zuwa bango waya bakin wata bishiya mai kama da alilliba a nan yi koya min ƙur'ani sai suka cewa ai ba ba mazzari ba ne amma dai ya ce ya gani ko bai ce ya gani ba ya ce ya gani ya ga annabi annabi ne ya koya ma qur'ani so dole ne hankalin mutanen nan ya tashi ko maganan duk wanda ya zo ya ce wai ya ga annabi ya ba shi wani saƙo bayan annabi ya bar duniya kamar yadda mala abu matsalin ya faɗa a munazara billahi lazi 419 ne 419 ne kawai wallahi tallahi 419 ne ba yadda za a yi hakan yi a ce wai annabi tsallako ƙarni shekara dubu ɗaya da wani abu wannan saƙon bai ba cikinsu ba da muka yi dubet muka gama a kowanda ya zo fa yana so ya kakkara wasu abubuwa ya ce wai akwai malamin da a cikin malaman sufaye in yana karatu haka kawai za a zai juya sai cewa ce wa mutane a ɗan saurara annabi ne ya halatto majalisin ko mai annabi zai a majalisin karatunsa oho ko mai manzan Allah zai ji a wajen karatunsa oho haka suke yi wadda yana da kyau wannan ƙofar da waɗannan mutanen suka buɗe ita ce wacce ta bayar da dama kowane yaro shi ma ya miƙe sai ci ya ga annabi to bari mu ƙara mu ji malam yace wa min zalika qauluhum na daga cikin wannan maganar su da suke cewa wa mimma akrama Allahu bihi qutbal aqtabi daga cikin abinda Allah ya karrama shi qutbul aqtabi an yi allimahu shi ne Allah isanar da shi ilmama ƙabilar wujudul kawun shi ne ilimin abin da zai faru kafin kasancewar halittu wa ma wara ahu da abin da zai faru bayan halittu ɗin kai wa ma na la nihayata lahu da abin da ba shi da ƙarshe ma wa an yi shahida lahu zata Allah ya halatto masa da ainihin wato ya ya halatto masa da sanin zati wa an maho ilma jami'il asma'il ƙa'imi, sannan ya sanar da shi ilimin sanin gabaki ɗayan sunayen da suke masu tsayuwa ne biha mu kulle zarratin min jami'il mawjudati wanda wato tsarinta biha wanda da ita ne za mu kulle zarratin tsarin kowace irin zarra yake kasancewa na dukkan ainihin wato ababen da suke samammu wannan maganan yana cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishihi kitabur rima niskatu maktabatu a al-maktabatu ash-sha'biyya a al-maktabatu ash-sha'biyya al-bab al-khamis fi dhikr ajubati في ذكر عجوبه الفصل الثالث في إشاراته الألوية da uku da da bakwai wa jawahir maani alladhi biha yalihi kitab rima ishraf maktabat buhus a mujalladi na biyu shafi na 158 wa jawahir maani tahqiq imam shaykh at-tijani ali sisi a mujalladi na biyu shafi na 248 anan akai wannan karatu so wannan yana daga cikin ababen da mutanen nan suka faɗa suka ce shehu tijani? Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin abin da aka karrama shi da shi wannan ilimin, to shi yasa za ka ga in dai ka daga ka ɗauki wannan tafarki na sunna, to bilalazi za ku ta rikici da mutane. Kuma mu mun faɗa, in ka ga mun daina karanta wannan yanzu, to sai dai idan Allah subhanahu wa ta'ala a jira, hatta ya ƙadi Allah ka amran kana mafa'ula, sannan za mu daina da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. ana nuna min cewa lokaci ya yi za mu tsaya yanzu a jira kuma za mu dawo mu ɗora wata halkar yanzu ba tare da ainihin wato ɓata lokaci ba wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh